لله الذي جعل تقوى بعض الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه في إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله القائل إنما الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان أو إلى امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau za mu fara karatu da yiwu buhari a tsarin mutumar komi ya kamata mu san niyyarsa buhari ya rufe shayansa domin duk bayanin da yi ba mu yi bayani a dalilin da ya ba buhari ne muhallaru yana cewa watan kunna inda iska da inda rahawai mun kasance muna wurin iska da inda rahawai ba kala da na ke mana zau jama'atu kitaban mu da taran ya tafi da sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da dai kun yi wani tsari takaitacce wanda ya kara sunna ta mafi sallallahu alaihi wasallam in tsaka saboda maluma su ne rubutu da bayan bayan ta shi ma ita kuma da wai biya ta yi sanya mishi alhamdulillah to littafin sa akwai halittai a tahiyar ciki marfu'ai akwai mawukufai akwai makadu'ai sannan akwai maganganu na maluma a cikin sa shi ma amma sun annabin ya fi tare ta sanya musu asali wata ingantaccen littafi a kasar da ake ingantattu na haka ne amma imamu na malik ya tsara da ainihin maganganu na sahabbai wanda ya kasance shi wannan hadisi a cikin mutum ya tsara da maganganu da kai wannan hadisi a cikin mutum sannan ya tsara da ara umarnu manta shi ma haka da aiki don ka kaga na ke zama a sahihu mujarrad irin su a ibnu shaymin yuwasit yayi kamar ibnu juraymin a ainihin a bi mahaifin ya yi nashi kama kamar alibin sa'id ibnu baraki cikin ya yi nashi to haka ne ma nuna da tafiya daban-daban kuma da ya mutu amma ta yi sun kai akwai hausa na ciki akwai hadisai wanda kasance na manzoni akwai da akwai na don haka da ka ce ya kamata a samu wanda zai rubuta iskani wanda ya kasance ya tsaye da kawai a kan hadisin da kuma mazautan da ba a sai buhari ce yi wannan magana da fada cikin siyasa sai da tara wanda yi dawa shi da su yi bayan wannan kuma sai buhari ce wata rana ra'aytu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na yi mafarkin mutum sallallahu alaihi wasallam wa ka'anni wa yakum bayna dai kamar ina dai gaba da shi wa yadi ni wa hadu da hannuna akwai wata akwai wata tsaci a zubi a an ina rubuta fita ina kore wani abu mai kamfori na yace fata al-fa'al mu'azzin dukkan bai tashi masu bayani akan a mafarki masu bayani akan fassarar mafarki sai suka gaya mini cewa lalle hakika kai ta za ka kore mishi kare da tarihi wannan shi a dalilin da ta buhari ya zabura ya rubuta littafi kare da ya fasu masu sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma bayan haka nan ga ainihin shawarar da malamin ke basuwa ya tsara wani ra'ayi ko kan haka na buhari ya rubuta ya ce ya kuɗi shari ne zuwa nan a kan sai da sun tsani hadisai da shi da littafi wanda ya tara hadisi mu da shi ta kulki ya zo na na ko ban shigar da wani ban shigar da wani hadisi da suke shari na kuma da na bari ga su da yawa da rasa wanda shi bayan wannan sai bayani akan Sun wai menene matsayin buhari idan matsayin musulmi saboda ma suna cewa buhari ya yi musulmi ko suna cewa musulmi ya yi to ma sun yi hukunci sun ce wasu tabbas buhari ya yi musulmi watan ta ji hali ijmalan ba ta da ba buhari ya yi musulmi saboda buhari shi ne malamin musulmi yanzu yi shi cikin shi. bayan wannan kuma buhari shi ne ya fara rubutu sannan mu sannan mu zai gani ya koya da shi don ga ta wannan da buhari shi ne aka amfani domin shi kuma ya fi baya da shi ya koya wannan imanar buhari ya ta tana tafsiri suka ce ku duk gaba ɗaya ingancin sinadi da hihi shina zagayawa da koma ga aikin adalci na masu a hadisi sannan kuma da isar sanai yan hukuma wajen a adalci na masu riwaya ne malumman da buhari ya yi riwaya ne sun yi malumma na musulmi zama adalci abinda a yi da adalci na nan ga hindi da kani saboda buhari da kuma ba a duk kusan waɗanda ya riwaya gare su su yi ma riwaya ne amma sai dai buhari suna da malumma ɗari uku da talatin da biyar wanda ya kai kai waya ne mutum bai waya ne wannan maluma da yake talatin da biyar cikin aka wa bukari na kadin malami tamanin waɗanda kasance wata an zoke su kama alin tsarin da shirkin da ya kamata yi amfani da shi kuma mutum ya kaɗa yake da malami ɗari shida da shi wanda yake bukari bai waya ne shi kuma cikin su aka yi mai da kafi a kan malami ɗari da suke ta da ce to bayan wannan kuma a sai ta ta yi shi shi kuma in dai riwaya da an idan mutum an kula ne an kula ne shi mutum ya da almalami kai riwaya da malami kuma malamin nan wata ala misali ko hada zamu yi da shi ta yi waya da an ana kamar ala misali a ce mali ko hadafi shi ko in dai imamu na mali ya yi zamani da lafi shi ba ruwan shi hadisin da zai amfani da shi da an ana sai shi ko hadisin da musulmi mutum dai mali tun da nan da lafi ba su shi da zai ba ruwa da sai ya to shi kuma musulmi idan ya sayar da irin wannan fulano an ne to ba zai yarda shi amfani da wannan hadisin ba sai ya tabbatar da shi almajirin nan ya haɗa malamin nan ko da ko ko ne ta fi nan ba asara ba sai an samu to wannan a ta ji nan a misali bayan wannan kuma ta ji hannakarin da an kai musu na kowane su ƙwararre na wani na wajen ruwaya hadisai buhari ya yi ruwaya hadisai a ainihin aka samu hadisun da ba da kuma cikin nashi ya kaɗe shi da hadisi ainihin saba'in da saba'in shi ko mutum ya kaɗe shi da hadisi ɗari wanda ba ingantattu ba sun yi tsare da hadisi da kaga ko tuna an koma na ƙarfi da an kawo mutum ya yi da an kawo mutum. Kirista wannan maruma suka ce a cikin kaga Buhari ya tsere wa mutum da ta ainihin tubalinta ya tsere mata da ta wajen tsari da abin da ya kamata wannan shi ne takaitaccen bayani da abin da shafi buhari da musulmi in mun koma a kan bayani da yi matsayi na hadisai ingantattu akwai ka'ida wajen ya kamata duk mutum musulmi ta ko mu ta gaban mu ne mu koyi ta saboda irin masu da hadisi kawai su yi amfani da shi ba tare da ka'ida ba ga maratu shi daraja ta tsayin ga su ana fara riba rijalu na isali ƙarfin su wajen hinsu wajen harza da ƙarfin su wajen isali wajen ainihin gwanin ta wajen tsanani ana fara riba wannan to duk wanda ya cikin wannan gama zai zama madidita to ina ne da ya to duka da haka sai an haka irin wannan ba da zaman ko buhari da mujimu sun tsara don haka sai ma ruwa ta gabatar da wani mara ko dalili don a gabatar da martabaka a dai hadisi wanda buhari ya kai sun da zaru kuma man fara da bihi al-buhari ثم مصدر الدين منه sai hadisi wanda mutum ya ta yin riwaya kai wa dan shi kadai yanzu ta ga idan muka sauko kayan idan malami ya rubuto ya hadisi ya kama masa ba alai hadisin nan ko inda ta ce na to ana da ba ta masa ba alai wajen hujja akan hadisi wanda wani malami ya rubuto wanda ba masa ba alai to inda masu sa kuma da man fara da biyu a buhari muna gabatar da masu sa alaihi a kan man fara da biyu a buhari inda man fara da biyu a buhari muna gabatar da shi a kan man fara da biyu musulmi inda man fara da biyu musulmi muna gabatar da shi a kan ma kana alajari hadisi wanda ya zo a kan shirin buhari da musulmi wajen mutum jawa ba su yi wannan hadisi ne ne shirin buhari da musulmi abin da ake kuma hari mu wa tamba su wa riwaya sai ga malami wanda ya kasance wa tan kwararre na da harda sannan kuma mashuri na shi wani malami ya yi riwaya da malami ne kwararre da harda mashuri shi ma ya riwaya da malami ne kwararre da harda mashuri da ya haɗi mashuri tabbas haɗi mashuri wannan shi a shaidar buhari da muslim ba su baya hadisi sai da kwararre mutum kuma sannan ya zama da malamin nashi mula da mata kabila ya zance shi mula da mata mai da wani wannan shi a shaidar buhari ko shaidar muslim to buhari idan bai samu irin wannan ba zai ɗauko shi waya da wanda ya kasance ya zauna da malami ne mula da mata kabila amma a jin bai shi wannan shi a shaidar buhari ke samu wanda ya da malami ba wala ba ta shi ko mutumin idan bai samu wanda ya zauna da malami ne ba wala da mutum tsamilar ta zama mai kauta da ilimin tsakani shina kuma mawaji waya da wanda ya ci ya zama da malaminsa wala da mutum tsamilar ta amma ba wasu ilimin tsakani kamar waya ce da amma sun sanar da an sa ta amma duk da haka ya da shi ta yi maka gunani da kare da mutan da ta amma bai da shi ke tsani an ku ke kuma shi ne wannan shi ta ga shi da buhari zan ya ba da shi kuma shi ta ko da shi da shi da buhari ya yi ya ko yi to ita ga wannan ma kana kuma shi ne ne na kana ala shi imani da sannan hadisi wanda wani gaba daga cikin wannan hadisi ya tsananta inganci ne kamar irin su ibn Hudaima da irin su ibn Hibana da ainihin sauran maluma masu ingata da hadisi to kai da ake kenan idan kuma kuma wajen wayar da kuɗi muna gabatar da a kasu kuma a kuma kuma da lai ثم مخرج kuma البخاري da shi a buhari ثم ما كان على ذلك ثم ما كان على شرك إبراهيم ثم ما كان على شرك مدين ثم ما كان على شرك إمام النعيم wannan shi daraja ɗauka a shi duk wani hadisi da ta fito kowa da yi kuski a shi alhali ga hadisi wanda burhani da ya da wannan wanda ke cikin ƙasar yana a kan kusurta idan sai kana son ka yi hujja da hadisi mai martaba ta bakwai a kan mai martaba ta

قال الشيخ الإمام الخالد أبو عبد الله محمد إسماعيل وزايما مديرا البخاري رحمه الله تعالى عنه باب كيف كان ملك الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى البخاري رحمه الله في قوله باب كيف كان ملك الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya kasance buhari ke fara sai yake babu kai fa kana bada wahayi da su ta ta yi wannan mai kun sai bai ce ba ta bada da wahayi da su ta ta sama alaihi wasallam me yasa da bai fara da ta ba ya fara da babu ko kuma yasa ya fara da kai fa kai fa kana bada wahayi da su ta ta sama alaihi wasallam وكثير لأن ثبت على الواحد من بعد ما يشتمل عليه الواحد وقدمه لأنه مرجع الخيرات وبه جاءت الشرائع وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات ومنه عرف الإيمان ومنه عرف القلوب وكان أول إلى تتساق عليه وتسامح مما يقتضي الإيمان بالقراءة والربوبية وخلق الإنسان وذكر بعض كتاب الإيمان وكان الإيمان أشرف الفنون وكان الإيمان أشرف الفنون وأثره في هذا العلم وبعد العلم يكون الأمر وأما الأعمال البدنية الثلاث ولا يتوسل إليها ولا يتوسل إليها إلا لتأديب أحكام التعارف وقال كتاب التعارف وذكر أنواعها وذكر أنواعها يأمر نوعتها وذكر أنواعها وأجناسها وما يزنق من لم يجمع ولا يزنق إلى غير ذلك مما يستفيد الجامع الكتاب وما تنفع به الكتاب وبعد ذلك ذكر أن الأعمال ذكر أن الأعمال لما كانت الأعمال عبادة مهلكة عبادة بدنية مهلكة وعبادة مالية مهلكة وعبادة بدنية مالية كتبها كذلك وهذه التراجم كلها معاملة الأرض مع الخالق وذكر بعدها معاملة الأرض مع الخالق وقال الشرط bayanin nan wata hikima a kan me yasa bukari ya tsara babu mutane haka babi na bai babi babi na bai babi musan da wannan ne a hikima da a ciki ya fara ce ya samu littafi mai bayani a kan wasanni ne ne mutum mazanci kai fa kada wani ruwahi kai fa kada wani ruwahi wannan ne sun fita wani ruwahi da an da bada alwahi min ba da ma yakun alai ruwahi yace kai fa kada wani ruwahi ko kuma babu kai fa kada wani ruwahi akwai riwaya mai babu kai fa kada wani ruwahi amma wannan da waya ke can mutum kawai amma sauran ruwa su koda kai fa da ruwayi to yasa buhari ya fara da kai fa kana da ruwayi sun ka ku da an da ku man da khairan ya gabatar da mara da an da ku man da domin shi ne da ku da ku da ke wani shi a amadi shirai kuma da wani yana da kare shi wajajen salatu kuma duk sabon Allah ana samun na zai ta ci kawai wani hukun wani sarki imani da ta wahayi a sarkar imani wani hukun mu da ta wahayi a sarkar imani wakana a wani hukun da jini kasa lawa a yi kasa ya kasance farko mahalli zuwa ga mutuwa kasa lawa a yi kasa lawa jama'a ya kasance imani abin da ke hukuntar da imanin da qira'a shi ne karatu inda yi da shi ne ya wa rububiyyati din da rafiqa a wa halka insani allazi halaka insani ne wa da tara ba da kuma bayan wannan da ya amsa kitabul imani ya san kitabul imani bayan wannan sai kare da bada ruwani sai kitabul imani to ne ya sa kitabul imani bayan babu kai makana da suka ce abin dirka da an imana a shirin musulmi domin imani shi ne mafi yake dukkanin rubuta don haka sai kawo shi ya zubar da kwari sai kare da shi a shi ke nan sai ne sai ne ko sai ce wa a tsaba ko ta da shi tun da dai imani shi a rasu ta ga bai yiwa a gabatar da shi akan imani akan wahayi ko saboda alwahayu a shirar musulmi alwahayu a shirar musulmi shi wahayi shi ne mafi shirka da manufa ba a kawo hulɗar ne sai mun tashi da ainihin littafin gani a kan ilimi gaba da ilimi ya burin na amal bayan an tsare da ilimi an san ilimi ne ke ribayi ilimi sai aiki ko don haka ga ko aiki ya rage ko wani ina aiki a manufa sai ce wa abin da amal da tafiya a aiki can aiki na jiki kansa ba za a yi kuma sabis ila ya illa bi ta hali in sun bai yiwa a samu da ita sai da shi ba a da kitabu ta hali da kitabu ta hali da kitabu ta hali ba wanda kara amma a hawa adina ya ambaci nau'ukan da da ke zuwa bayan ya kare wannan wajen sai kuma ya ambaci wamma ya suna matsalan da ima a wadatuna ba ne bayani a kan wanda bai samu ruwa ba bai samu kusa ba ya zai ya lagari zalika an zuwa da wani wannan mimma ya ce kuɗi hirjar wani samu abin da mata da maza sun tare ne a kai kamar wankan da daba kamar arwanda kamar madadin da taimaka da mata da maza sun tare ne a kai mata bari mu yin kawo sannan kawo abin da mata sun tare shi menene mata sun tare shi shi ne wankan haila da wankan biki da wankan biki kala wannan mata ake da amaru badaniya lokacin da ayyuka na jiki sun a kasance badaniya kama a ladar akwai wanda kasance na jiki na tsinta al'amaru badaniya mahala tsinta kamar sallah da azumi al'amaru badaniya na tsinta wama ayyukan mahala sannan akwai ayyuka kuma na ainihin dukiya aiki na da cikin sa kamar da ta ba da ni tamari ya tamari abu da ya kasance aiki na na jiki da kuɗi gaba ɗaya kamar ina kaji kamar ta ba haka da sai tsaron mata ya tsari da kitabun salati sai ya tsari da shi ta ga abin da zai shiga kitabun sun ko sai ya kawo kuma sun amurna a ainihin गर्मी महारा देश का उपचार प्रकार बैंक का उपचार प्रकार देश का उपचार कौन बैंक का उपचार कौन धन्य का उपचार होता है वहां से देश का आरोप वहां का मालूम वहां वहां भी कराएगी وأن باب كان البخاري أو هكذا معاملة بين الأرض والحارس دون معاملة تكاني أبدا لما تكاني باوى لمحلسينا معاملة تكاني باوى لمحلسينا تكاني إيماني سبلا أدل حجي زكاة وانا أكاد سلامكم تكاني معاملة تكاني باوى لمحلسينا bayan sannan sai so kare mu'amala tsakanin bawa da bayan wanda wa kare kan da sai da bayan kai to haka buhari ya karo sai ne kan zuwa sai kuma ma kuma ke sai ba ku kuma sun ce abin da sai kawo bari da zai nan bari da ko kuma kuma da sai kawo bari da sai bari da zai da shi saboda munasaba ta a shi buhari yace babu kai fa kana madar ruwayi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وقول الله جل جلاله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود ورسلا أرسلناهم عليك من قومك ورسلا ورسلا لم نقصهم عليك وكلم الله في كتابك هنا تجئنا أوحينا إليك kama auka na da mutu a shirke da kuma aiko maka sifa aikin da muka ma irin sifa ce na aikin da muka wa nuhu da an zaba wanda suka zo bayan da shi to me yasa aka fara nuhu kuma yasa ya fara nuhu alaihi salam ake saboda shi mu wata shi ne farkon annabi wanda an marmari don haka ga ina auka na da kama auka na da mutu to kuma a bayan wannan sun kuma shi ne farkon annabi wanda an ƙara mutane da kuma shi yin wa ɗaya salam amma ma kuma sun wannan bai kone cewa adam alaihi salam shi shi ne farkon annabi a ainihin annabi ne ce za shi da bayani akan kasancewa adam shi ne farkon annabi shi ne ta wuce ba a ainihin hadisi shabari hadisin bayan a kashi da Allah ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi wanda bi ilmi ba'd mun aiko maka sifa aikin da mun kai ma irin sifa ce ta aikin da mun kawa aiki kuma na babar da mun ba da shi ke na kare wa yi guda حدثنا أبو حدثنا أبو مدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال إبراهيم الأسلمي أن أبوه سمع رحمة الرقاد الحلبية يقول سمعت مرنا قال رضي الله عنه هذا من بيت تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شنا سوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان يجده إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها يجده إلى ما حدث حدثنا أبو مدين بخاري yana ga malum masu neman yadda gari sun harko suka ce me yasa me yasa ya fara tsari ne bai yi kuma ba wanda ke bayyana da manfatai sai malum su wannan hadisi ke kawo shi da wani suka ce in ta zan fahimta ba to ina hamdala tunda ainihin manzo Allah na cewa kula da zingali da da ɗauke da hamdala alhamdulillah ba ku dukkan al'amari wanda aka muhimmanci wanda ba fara ba kamar kake ba a samu albarka ne sai ma aikin cewa bai fara ba wato kuci kore ya kuci wanda babu inda an kawo kuci cewa cikin hadisi hadisi ne wani kuci ya bai da sai an mutu zama wani da wani kuma ya fi wa hukuncin su shi wannan hadisin da kawo na inna amalu bin niyati wa inna ma yakun al iman kuma da da hakan shi na nuni akan shi wannan bukhari da muslim wa dan wannan hadisi yana karantar da kyakkyawan niyyar bukhari akan yake kamar kenan na hukunta littafin kyakkyawan niyya wa inna ma yakun al iman ko wani mutum za a san mai da ainihin abin da zai samu cikin kwanin da ya to shi na ce a tattara umari shi wannan umari ana ce mishi abdullahi da suka yi a saurarin kuma da cikin kwanin da farawa su ne yi wannan ana ce mishi abdullahi da suka yi abokin muhammadun kulisu na shafi ya yi shafi yi suka gode kuma yana wajen karatu shi ne su wannan duk inda yi ya ce a tattara su to shi an yi kuma yana ba shi an ke to ya fi shi suka zo karatu wajen halin sassaban ya karatu da maluma da kuma waɗannan ya karanci su da shafi bayan mutane shafi ya rasu suna da kira sai ya dawo mafi gama da abin da ta fari ya fara kuma yi kuma yi da shi. وكان أبصر قريش مما أحد من البخاري ثم لمن البخاري أخذ يتيه قريش أرى رسل المؤمنين ثم ضعنا شراء أبو قريش زبط قريش أرى ثم تبارك قريش yake bayan wannan kuma sannan مكينة hukumar makiya malamin shi a sannan shi na magana a kan kai fasa na bari kuwa ila wani fara fasa maka domin haka ya ciwon tada ya fara da ainihin hadisi da kuma yi sannan kuma ainihin muka yi ya fara fasa maka don haka ne kare da wannan sai ya ciwon tada hadisi na mutanen Madina na babban malami wanda ya kasance shi ne ma mutanen Madina malami ne dukkan mutanen Madina shi ne ainihin amalin suna da kuma da bayanin suna zuwa وتيجي حدثنا أبو أبي قال حدثنا سفيان بإن كان وانا سفيان ثم لينا سوي في رواية شتاء وانا عبد الله بن سفيان قال حدثني يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد على حكاية وانا مال بن مالك بن عبد ne ne shiga da tafi ina cikin kana da kala a haɓar ne muhammadu ne ibrahim a tsariya a haɗa ni muhammadu ibrahim a asali muhammadu ya gani shi kuma wannan muhammadu ibrahim a asali ina cikin autaru tarihi an da kusa ne a ƙarfi wa ƙasa tulajiya shi ya ƙarfa su wa ƙasa halarci na cewa shi kuma an ƙarfa su wa ƙasa halarci cikin bawa tarihi na ƙasa ina ne ya ƙarfa su bawa tarihi na shi ne ya rage haya a ya ga ba ta yi ko a shi ne wa a da bayan arziki sai ya kawo kuma kibar ta yi na shi ne a cikin kasa arziki ta yi kenan ya rage haya da shiga ne amma ibrahim a ce yi da rokani ko a lokacin rokani arziki da dubara ya ko shi na cewa da yi kawai da hanani to ma ruwa ko bayan wannan buhari kuma ya tara wasu yau wanda aka son a samu cikin magana sai mun ta hadisi mun ta ibani mun ta samari akwai riwaya da al'ana ya tara kusan da kura na duka sannan bayan wannan kuma mun ce ya ambaci tarihi a cikin yanzu shi na ce da duka na bi umarar da hankali da zai Allah ma'anu ma'anar a akan mimbari sai suke tuntun da aka ce Allah mimbari a cikin da ta ga kun dai horon hada da hukumar da yi akan mimbari na isan mahuba to me yasta hukumar mimbari wanda ya sama hukumar da aka yi akan suna akwai hukuba me yasta hukuba dan shi ko ta wannan hadisi ba da zama mukan hukubar da ne a cikin da tana hukuba don haka yake na ta wannan shi ne hukuba dan ta shi buhari da hukuba to shi na ce سمعت ناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سوى انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات وبالنيات an karanta min niyar amma ita an kira a ko ita an ba ta yawa innama al'amalu bin niyar muka ce min babin muqabalat jami'i da sai an ce bin niyati a shi kenan innamal a'malu haqiqa kammala ayyuka da ingancin su to bin niyati da niyoyi yake to me yasa niyya ba ka dai ta ba an kai da ita don ku ce muhabar su yin tsari da kamar an ce kullu amal bin ko wani aiki da niyyarsa bayan wannan kuma sai su ce to ai aiki akwai wanda ka niyya aiki rigo da Allah ko subhanahu wa akwai wanda ka aiki ki nemi lada a kan aiki ne ta zuwa aljanna akwai wanda ka aiki shi kasance wuta shi ka tsoro kullum wuta ka bi don ka kasance ayyuka da kai a shi ke nan kaga ina na wajen da ya ce don ka ga don ka tsara su jami'i amma riwaya wata da yawa innama al'amalu bin niyyah wa innama likulli imani an su yasa bin niyyah aka yi zalimi amma amaru an gane gani sun ku ba da shi amaru shi amaru ita zuciya abin da ya tare da ita cikin da yake don haka ga zuciya guda ce a shi ke nan abin da ya tare da ita guda kuma zuciya ake mai ilahi ko cikin zuciya ilahi in cikin zuciya ilahi yake a shi ilahi ana yi ne saboda ba ana yi ne da wahidin ilahi da karfi da maka aiki da da abokin da don haka don haka ta ma ne ta saboda ana lillahi ana niyya lillahi lillahi ta su ko ai fa an ce ko su ko wata almin azu halahir ma ya su da raina don haka aka ce al'amalu innama al'amalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa hakika kowane mutum suna samun sakamakon abin da ya yi sai mutum Allah ce a wannan ce ruwa ya kuma yi أما رواية الهمري ومن كانت يدعو إلى الله ورسوله فهي تدعو إلى الله ورسوله ومن كانت تدعو إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهي تدعو إلى ما حدث ومن كانت تدعو إلى الله ورسوله wanda ya kasance hijira sai ya yi ta saboda Allah da manzo zai biyatan mu'azzar wa man kana hijira ila Allah wa rasulihi نية المقدم فهجرة موسى الله ورسوله سواء ومعدنا wanda ya kasance hijira sai ya yi ta kawai ila lahi saboda Allah wa rasuluhu da manzonai niyya ta makaddam niyya ce da manufa ta saboda Allah da hijira ta kuma sakamakon hijira sai ila lahi wa rasuluhu zai koma ga Allah da manzon sawawa ma'adana zai samu tsawawa ba da wa'adaran zai samu da aiki saboda ya saboda Allah yadda Allah ya wani yadda ya saboda Allah an fito biyarsa aka ce kuma ba ne da Allah ya wani ya aka yi tsirrai a kan Allah ya wani ba ce ilahi ma ba aka ce saboda lafi ne aka kai kuma saboda girman a su don haka an kan kwanta amma an tsara ya da ya wanda ya kasance kuma ya yi aiki da zai duniya ga da ake yi da su da ne su a ko a wurin da ko kuma wata ma kare shi a cikin saura da ne ya fito da kuma kuma hira din da ma a da ya fito da kuma ba shi da ya fito ba a kwankwanta mace ba ba a duniya ba saboda duniya kan ta ciya ce kuma wani hijira saboda mutum ya samun tsada sai ya yi saboda Allah ya zai samu tsada ma'aru a mutum su ke da wannan shi da nuna su kai su wanda an kai al'amaru ayyuka da haɗuha wa kamaruha ilmi ya ce wa inda ma da kullum da imanawa hakikin ana ya maka da hukun abin da ka aikata da niyyar sun niyyar ka ta tara shi inda kun kamata a ba ka farko a kashin kayan don haka ga wanda ya biya ta mace ba zai samu lada ba wannan an ce abin da an bar kuma ta ba tare da cikin wannan hadisi saboda akwai wanda ake cin muhalli ne an ba da umarni a yanzu da kuma zuwa wani sai kasance ya jira bai zama ne yake haka ana nan sai akwai wata mata da aka ce mutum sai a wata ce sai hijira ta bar wata ba wani ko da ke shiga sai jan shiga hijira shi ma sai kan gina shi wani shi hijira kuma sai a gaya mutu Allah ga abin da ta faruwa ga wani mutum na ruwa hijira ta shi a wata mata sai wani Allah ta yi ta haɓari a ta'adamin da ya yi kuwa hawa yake ya yi wannan innama amar duniya wa innama da kullum musulmanu wa man kana fi cikin ila duniya da fi ba wa ila da ake yi ba bai da dole ma a da shi duk wanda ya jira domin duniya sai ya samu duniya ko kuma domin ɗaya wata bacci bai da dole ma a da shi da farkon hijira sai sai koma daidai abin da ya gida na wuce shi ke noma da ko da ta zai samu lada wanda ba ruwan Allah ba ba zai samu lada ba sai ma ruwan su ko ya wanda gaba da babu lada ke idan mutum ya yi hijira saboda Allah ya ce a yi hijira kuma akwai wata mata su ke son aura ya fita da niyya biyu to zai samu lada hijira zai samu kuma ainihin marufa da tsawon marufa ya samu lada hijira sannan kuma gudun amma bai da lada kuma wanda ya gida ɗin da suka faɗa bai haɗa da neman wata mata ba sun ce abin ta ba a cewa sai da mun abima aiki ne mummuna a cikin ciki saboda akwai wannan abu darha a kan kayan a wanda ya kasance shi ne a yankin musulmi bayan sun shirya aure da abu darha da musulmi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina da manzo Allah shigo madina shi ke nan sai sai kuma musulmi da musulmi kamar tana da musulunta ba daga baya sai yi musulunta ce a daga baya sai yi magana a wata ce a ba za mu yi aure sai ta musulunta kuma in sun musulunta su ne shi ne sai da da ne musulunta aka mai da musulunci shi ne sai da wannan shi ya musulunci a musulunta a gari mu ne musulunci ne da yi da jama'a shi ke nan kaga ba ko wasu irin ainihin wani maganin da lada da mace ba sai in ya kasance ta gabatar da makamantar taka a kan wani aiki wani shi a da mutane da haka ya ma sun kawo sallai da yawa a kan ainihin mahimmanci da tsantsanta abubuwa saboda Allah kawai sai ta hada shi da komi abin da ke niyyar ta kai saboda Allah ba ka sa ko wasu irin wani ma wadda ta saba ma abin da shi a kan mutane ba ta aikin da حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شام عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان بن كان حديثي a kasna abu da ne rufa ana ce shi a cikin yifi mutumin da kira na ce wa kana min alƙalin na ya mata ina cikin zai kawo ko ta ga shi amma shi da daga malaiku daga malaiku da amma mu dare shi da shi mu da in ba sai to da ne saboda ta da wani ya fara makka amma kuma ya kare ina ya kare don sai fara da makka saboda shi makka da kuma ya fara sai madina wanda ya kasance da ita ce wannan wahayi ya tsara kuma na manzon Allah ya fita ita ce ta yoma gishin ku da wahayi ita ce ta yi da gishin ko ita ce ta yi mabaka don haka kuwa da shi yake an da harsun nan shari hakika harsun nan shari da zai Allah kuma Allah ya zai shi shi nan shari wannan shi kuma ɗan abu da hali abu da hali shari harsun nan shari ake ɗan shi na musu ne amma shi ya mutunta ba a da mutum bayan cewa wa tsarin ko za a ci ya haka ce shi kuma cikin mahimmancin bayan ya kuma shi wasu da mutunci ne aka ce ya cikin a ainihin fasihu a kusha da ya an gani na Allah a da Allah da ya Allah ya ya ma nasi ke zai ce maka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ahyanan ya fi ne min da sabbi da wani lokaci manzanci na zuwa mai tanka sauki na barci ina saukin karawarwa haka manzanci ke zuwa mini wa huwa ashaddu alayhi shi an mafi tsanani nuna irin wannan manzanci ya yi komi tsananta gare saboda magana ce ta kaji kamar saukin karawarwa kuma ana son ka kiyaye da abinda mai magana mutum saboda son shi tsari ne na na Allah ta yi ni Allah ta yi sabon Allah ne amma kuma ga sauki ga ya zo mai kamar sauki na karora ya ce wa wa shirku a baya a shi ke nan kada dukkanin sako na Allah na wani da shi Allah na cewa in na sanar fi da ta kauna in na sanar fi a laifin kauna su biya a shi ke nan kada dukkanin wahayi da nauyi da shi sai ce wa ko a shi ko a laila shi a fahimci sai ne da ita muhalli bayan ka sai shi wa kowa aitu an su ma a nasu da abin da baya da aiki ya ce wa ayanu wani lokaci kuma ya ta masu kaduriya da mana ko rarina wani lokaci kuma mala'iki zai ci wani da suka a mutum da kashi magana ba ya kofi sai ya da abin da baya kuma wani shi ko shi a mashi قال عائشة عائشة رضي الله عنها وجه إسلامها شعر قال عائشة ولا من وجه إسلامها لأن هم أنشأ مدى اليوم تكون إسلام قال عائشة رضي الله عنها ولقد رأيت منادى الله ينزل عليه وحده ما ماشي نابقوا به اليوم الشديد البرد الغريب الثاني الثاني فيكون عنه شريك الكريشي inda da kada ko ya ta fara haka hakika ko shi na bazu a sosai cikin yini ne tsananin sanyi kamar ake tsakiyar kwantoro ko tsakiyar a ainihin tsari a kan kunna kuma kwabo shi na قال حدثنا عن ذلك عن بكير عن ابن شهاب عن هو an aisha kuma yin mu'mina an na haka ta ce a wani maro da ake da suna ya sanya za a wani yanzu zama farko a inda ya fara zuwa kwarana hadisna yayin hadisna yayin mutai to yayin mutai da wannan shine a cikin amalin marko na ake kuma ka gina yin amalin na laifin mutane wannan da suka da ana tafi a nufi mutumin nisan ne ana tafi a fahimta ba shi da cikin kuka hamu wanda ya kasance kuma kibaru kibaru fuqaha kuma kuma ruba na cewa ko a kawo mai maliki da amma dai ya rubuta shi ga mai maliki ko an kasance kuma kibaru na shi a tafsirin da yake tare da haka nan a shi ne sun tsare kalli ya yi waya an hukai daga hukai a yin shahari shi kuma hukai do shi da shi kwanye na harama da ya yi shahari shi kuma shahari ana da shi muhammadu shahari a shi wannan guri malama suna anas tare da ukairi da ainihin shi kuma sun da dalili da malikuna anas amma ba bai samu zuwa inda inda shahadin farko farko ba sai ka da wani shahadin su ne don haka wasu sun shahadin shi da din nan wanda ya sun da riwaya da shi kamar sama da kuma suke da da wannan da rai da ya kuma sa'adi ya yi kokarin da kifi da tsari ya da nisa kuma ya yi su kura da nisa amma da ya zo da ran kuɗi da ya samu kan shirin kuɗi ba sai da shiga kokarin da yi musu amma da nufin shari'a ta ga da ya kanta ma da kan da ta da sai da ta da shi wannan ana da yi kokarin a yi da shahada kuma kuma ta da zubai عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت تاتي أول مرض لأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقوا أجد أن قال رمضان الله شيء من الواحد كما بيجي أو يتابع mafarki wanda ya kasance da kake ne na farayin da nauyi kwana aka kara cewa da nauyi saboda shi fita a rubuya a da kara ta tura nauyi bacci ba ainihin kai ne ba makana la ya rawo ya ba shi mafarki mafarki in la ja an yi da farki sai ya zama ne hasken wato su bayan sa ya kan da alhamdu ya ce kun su bayan hasken da ya taso ba a kokarin wannan hasken da hasken ka san hasken su bayan ba ya zama mutu da kowane da to duk a da manzo Allah ya yi farki zai zo daidai ya yi shi ba inda farko abin da annabawa ke samu suna fara samun kwanci na ainihin tsari saboda samun nutsuwa da rayuwa sai sun ka samu wani nutsuwa da rayuwa to idan mantanci ya bayyana ya zo ba a samun a ainihin nutsuwa ko kuma don kuma su da ilayin salam bayan wannan sai ya kan ka tuwe da mazan Allah an haɓa ya shi da kai wa gama ya kasance ya hannu da gari da gari shi na kaɗai da cikin kogon da wa ya hannu su ke shi na da sai rubu ya fassara shi ko ta abu ya kawo hadisi ya yi zanci amma wannan kawai na duniya shi ne shi ko ta abu shi ne ba da shi ake shi ma a kan hasa ya yi da wata na zai kwanuka a zai ke da zika nan ce kwanuka na hawa wata guda ne don haka shi Allah ya liya da nan da wata da adadi wanda ya kasance ana yi da ke kuma a wani kuma yawa أول بقى نحن نبدأ إلى أن يبقى نشكو محل الثاني ويتزوجون ذلك الشيء يتزوجون هم لا يتمشوا على إلا أن حديدا ويتزوجون يقول لي بين حالك وأنت خامسة حتى جاء الرقم فتبكي تسويش وتشيل المدرسة لأنت باشي وحتى جاء الرقم القرآن يدونشي وهو في ذلك لا يشتكي فجاء الرقم ثم لا يشتكي وقال a متى اقرا كفرنتا قال شي da انا Ban بان كرنتاوا بان كرنتاوا الاولى على الامتناع yake ba zan karanta ba da ce ba a hadari sai ya kammen min ya shaƙi kamar ka shi gaɗa shi ya ya wani abu cikin waya ya zo da shi har da zuci yadda zai kama da wani waya ta fa'ada da halittu ya kama hukunci na shafi hatta ba na gani na jihana hanyar muhaddini sosai sun mata na kan da ta ke kamar ka shafi ya sai ya karɓi da kuka ke kira shi da hukunci haka ne yin gani yadda ya shafi na shi ka diba karatu mana da yawa sannan kuma mai karantarwa sai ya kasance na haka ne farko a bari karatun yaro sai a tsanta shi in ba san tsara zai gane a shi ke nan kaga a babu kai makana ba zai kuma ko ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko to kaga shi ke nan can sai ce wa kana abun hujjar da ke sallallahu alaihi wasallam bima ya kasance a bima ya kasance a imani abin da ke hujjar imani sai ka shine karatu wa rububiyya داعين مثل الله مهندس الإسلام يكون أحسن الشعار ثم فأنا أقول الدين وقال الإسراع ككلفة وقلت ما أنا بخارج بيني كلام الله wannan ma ɗan zanzan kuma wa ɗan ainihin sun kai gwamnati da nabi an kawo saboda korewa hadasin sa ma ana da ƙarfin bakin karatu ba a hadari ya sa da ganin وجدني شاكيا الثانية لا أعلم حتى بلغ الجزء الذي ثم أنا أبدي كثير قالت اقرأ فكرت وقالت ما أنا الآية الجديد كرتها فهذا لي يستاذ كما لتوقع النشاء الثالث إشارات ثم أنا أبدي كثير وقالت في قراءة اسم ربك بالمسحرة أي قراءته كسرتك يسونا ألك كذا كذلك لكيشك كذا كذلك لياوتك كذلك لكيشك الله لياوت الله الذي خلق ولك هلك خلق الإنسان ولك شيء تأتي من عليك لك سألتي إقراءة كرنك أتي لك وجهك wadanda ka Allah ka mai girma Allah ka mai hankali ina hankali Allah mai hankali ne a kan abin da jami'ai zai ka aika nawa zai yi hankali nan duniya su kan su aika nawa su samu su rana a kiyoma da yanzu da su aika da su mu su samu ku yadda su aika. Shekara wadanda ka ورجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai mun zo Allah ya koma da wannan kisa da wannan matsala ya rito Qur'ani ko zuciyar shi na makarkata فقد هذا الشيء على حديث عند حديث أبي سعيد فقال استدمروني دمروني حتى ظهر عنه روحه sai yi wannan tsoron ya kura ne mishi ba kala da hadisi ya cikin hadisa wa haɓar a kayan ba labari a haɓar labari da ce da kana shi ƙarar ina jin tsoron rayuwarka ina jin tsoron halaka shi da mutu ne ko kuma hukunci saboda abin da ya gani ya yi tunani ke ko a jini yake da wanda ne mata da ɗan hashi ƙara ba ƙarar hadisa sai hadisa kalla a'a wallahi ma yusi sallahu abada Allah ba zai kuma ka zama har abada kaga sai ta kawo kuke ta kan ba zai kuma ta shi ba da ta dai ba wata samu saboda babu jahil ta ta ta na wa kada su kuma a kuma sannan kuma wanda bai da mai taimaka mai sai kai kana taimaka masa wata kai da kana kuka nauyi wanda ke yin alama wa irin kai duk zai wata musiba ta gaskiya ta samu gobara ko shaka ko wani talauci kana taimaka masa ban tsalaka ban tsalaka biyar da iya iya tafiye da shi hatta a kan yiwa da kan da kwarin na abin da ya hatta ko da shi ne da wani mutum da kan ya ga wannan abin da ta riba da gani duk mai irin wannan abin da Allah zai yi ba ta ce kuma wallahi wallahi ba za ka yi ba Allah zai yi ba saboda ne na ta yi da wani abin da ake sallah sannan kuma wata ƙarfafa ala wata wata bayan cikin ala wata shi ke nan kaga duk wanda kan ba su ba hadida wa kana ya kasance a nan mutunta sallar sallar jahiliya ya shiga cikin harsun zamanin jahiliya ya gane da wasu kuma ha ba addinin kare ba sai ta yi shi sham ya zo shi kuma tare da nasara waɗanda an shiga da injila ba su canza ta ba sai ya amso injila da bauta Allah a kan don su shi watan wannan wanda kuma wani shi na cikin da tsara waɗanda sun ci suka yi na kayanci ba a canza ainihin gida ba ko kuma an canza ta amma ya yi kokari na hanyar sabon ba ta tafi ya yi kwami da biyu magana ko magana ya kasance ya tafi mutum na rubutu ko magana ya tafi mutum ta da iraniya ya kasance shi na rubutu ta da shi. ba ya tafi ko bai injini وكان يكتب كتابا إبرانيا يا فتن في شعر للكتاب الإبراني بالعربية في شاهد شنا رؤوسات بالعربية دلالتي ويكتب ويكتب من الإنجيل بالإبرانية تنقوم أبين أشياء إلى كتاب الإبراني كان إنجيلا يكتب يكتب إنجيلا في شعر للكتاب الإبراني وكتاب العربية دلالتي تشبه الإنجيل ثم بالإبرانية

هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى wannan wannan abin da suke yi sai dai shi wancan ba saboda tabbatar da gaskiya a yadda masu Allah ta ce wannan abin da ka gani an na musu mala'iki haka zai da a wanda ke zuwa ala musa da musa da musa haka zai abin da kuma ala wanda Allah ke tabbatar da musa ya rayar da ni fi hali da an tashi dai ina da ƙarfi wannan lokacin laitani a kuna hanyar tashi da in kasance rayuwa na lokacin yanzu ko da duka ga wani karo tashi in tashi da za su da kai in ainihin dare da ne maka tashi dai wannan lokaci suna da ƙarfi doka ta mutanen ka za su da kai da su da ne maka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce awa mu ko da yahum shi za su da ni ne قال الأمر lafiya da na cikin karatu ne na imani da jiki ɗan lafiya ba wani mutum wanda ka zuwa irin abin da ka zuci sai ya an iya saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tarar da larabawa na masa mutane ne masu wani zamuta kuma shawa da maina wanda ya banu hashi da wani mutane ba su faɗaɗuwa don kuwa ya bar su sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi su kuma ya kasance shi da kan kuma marayu ba uwa ba uba yana da hannun a ainihin mafi to kuma bayan haka ne ya sanar da wani abu wanda suka bauta wanda shi da kusan shi da Allah shi da ya da wuta da manata ko da ya da wuta sai manzo ya zo ga shi ta. ga shi barayi bai da mulki ya zo da wani abu da ta ba ma da wata ci in da suka bauta ba shi ya kamata a mota ba ba Allah maka shi da shi da shi ba ta mota ba ya ba za a iya shi ba bai da mulki bai da kuɗi bai da ya mata Allah ba a ya shi shi na sai yake wa in yi rukuni ya muka idan yini yi zamani da kai idan yini za a ce da kai ya muka ai yini za a ce da kai sun samu da an kun ka zan da mu'azzaran ƙarfi shi wani a cikin babban da su ba da ya cika bayan ya cika ko ya وقد أربع شيء كما نسي قال ابن شهاب ابن شهاب يسي قال ابن شهاب ابن شهاب يسي يدي وشين بالله بدأ قد تدوى لنا وأخبرني أبو سلمة عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدثنا بعض الأخبار عن فرد الوعي وقال في حديثه يجي شنو حديثه بينما أنا مشي إذا تجيء تستهدف سودا سودي من السماء إلى السماء فأعرف الذي اشتكى جميعنا فإذا أعلمت الذي جاءني في حق إيران تلك ملائكة الذي يشوف وجهنا يجب تلك الشيء ya rikin halaku biyu suna a kan wata kujera da ya sama da wani zai sama bai kasa wani kuma su ne mu da ke tsawon wani wanda da aka yi komo a kowane yake jami'a yoni jami'a yoni wani ya yi kuma a zanen lafa allah ta kada ya yi wasan kusa ya kai mai rubuti kuma ko ba a ko ya yi wasan kusa ya kai mai rubuti a cikin farko ya kai kai da rabu kuma da shi ma an da da ya kawo da shi wa ruwa da tsaro su kuma ka kawo shi ba a niyyar ba da sai ma zai ci ya kama zubowa a cikin da yawa can da ya yi can da wahala ma zai ci ya yi amma mun ga kasance saboda kuma yana son shi tsari ganin jibril alaihi salam sai kasance yana bakin yana bakin yana kawar zuwa cikin kauye mai mai ƙauni mai tsawo sosai ya zo kuma ta hagu nan saboda ta ciki a yi haka nan kuma da ya fita da ganin da ya fita da ya cikin gogon ta ba ta saba a sai farkanci ya fi yi ne saba a ko abdullahi bin yusufa abdullahi bin yusufa saba a ko wata yadi a wannan kenan a saba a ko abdullahi bin yusufa ba abu kare kenan an abdullahi bin yusufa kenan an da haka ce asma ba za yi Yusufa asma a gari ba abu kare shi kuma abu kare haka shi shi abu lahin kare na ta kula da shi na cikin marubuta lafi ji abu lahin kare abu na abu lahin kare na ta kula da an ce buhari yana yawan kawo da waya kuma shi na kai yana cewa wata tsara ta kula da kuma ce tsara a kamar kare wata ba a wuri na nuna rajali an da suku wata ba a wuri na nuna rajali an mun samu taba'a mutaba'a ta farko wata abdullahi da yusufa wa abu talib taba'ahu wa sun yawa kenan taba'ahu to a kun yawa sun yi بن كلاعة تابعه عبد الله يوسف وأبو سالم فلو أن suna cikin amarin da su sai dan shi wani yau da da ya ya ruke dan ke na wasu dari ko sai shi kuma bai haɗu kai ko wanda ya kasance wuce almalu malu kuma da ake yi wannan ko to wannan a kan saboda ta gani ya hayar kai ne halin da ko tabbatin su abu da ni yi fa halin da kana abu sa ne ka ko ne halin da ko sai kuma shi wani wata ba abu da abun da gane halin da wata ba abu da abun da gane halin da shi ko kushi kuma da wa shi kuma da kai shi kuma da kai ko kan shi ko halin da wani ruwaya da da kai ya tun da ko a cikin wata ba a kuma da rubar zaɓin ana da wuri a shi ke nan kaga da ukairu da hilalun da zaɓin dukkanin su a tsaro da wuri suna cikin almajinan da wuri وقال يونس وما أمر البوائل وقال يونس وما أمر البوائل كرواية سبقين da yi wani sun mai da haɗari da ma'amalun rashin aliman dukkanin wasu nan min asali a shi ke nan kaga da rajali ya tafiye da ku ko da ramu da a ce ai wannan sannan kuma ainihin ya ce wata abu a ku a wata da yunus na ma'amurin da wani da yunus da ma'amurin da ruwaya da sun kari da gurgumi sarki ku ba ba sarki ku ba ba sarki ku ba wani ورجع إلى هديدة ترجح وآل da ruwaya ta kai wanda ya kasance ya samu isaba a gare ta ga hilalu da dani ko amma da nuni da ma'amalar su ma su kai duk abin da ya rubu haka sun karɓar shi ita ne sun kuka bambanci wajen da ji ku fa'ari ko nashi su ko nan da ji ku bawadin bawadin abin da ke wajen nama wanda tsakanin wuya da a nan ke nan amma muna cewa allon kafaɗa ke na makarta ko nama allon kafaɗa shi na makarta saboda yin tsoro in mutum ji tsoro sai da shi haka makana ba sai kasance naman bayan kafaɗa shi shi na kaɗawa saboda yin tsoro to kaji wannan ita ma mu ta ba a cikin kayan shi ke nan kayan yanzu sai mutum hilalun da jari ta da وقيد عن الجبن يونس عن الجبن هو آه ايوه معمر عن الجبن هذا يعني كون الأهدان شيء سوى أنا أصحاب الجبن هذا مسلمان من الإبلاد يسلم أصحاب الجبن كما هو الروح وحديث don kowane bukari na da riwaya ta kan shi amma sai ka riwaya ta to an ce ku kai nan da ya ga nan ne a kan da su biyu ina cikin wasu dolewa da harkar duk da ba wa da kuna ake inda ko shi da na da ya amma duk da ba wa da kuna ake yau irin na da yi wani da ma'amaru duk waɗannan sun zanna da malin kuna ake gidan musulmi a wannan yau sun da rike al'ayi ya ce muna gidan tare da malin kuna ake tare da ainihin mahmuru da tare da kokaini tare da su wato wannan a yaluwar jari ya ce amma mun kasance muna rubutawa amma shi imamu na ba shi ma ba shi rubutawa ni ya ta ne ko yi zama na ta ta ta ta ta Alhamdulillah, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل الإيمان kuma wannan shi ne shugaban abin nan yin saboda Allah muka yi Allah shi ba kuma in ba saboda Allah muka yi ba ba za mu don haka zama sauran hanyar ne yi saboda neman yarda Allah sauran wasu da wanda idan muka yau da damu samu sakamako da Allah kuma Allah ya kan abin da shi yake cewa duk wanda shi zai bayani akan abin da a cikin zuciya kuma wannan ya tsara zuciyar mutum ya da abin da ya haɓa a kan ba ya tsallake inda Allah ya fiya to hakan da a ɗauki kowa a kan daji kada ka ci ka san abin da shi yake ko ba wani mamutu buhari abin da suka kulle wannan bayan to fara da wannan hadisi saboda shi na son shi ko cikin gaskiya niyya a kan abin da ya yi hannu da Allah kuma Allah da kanki kuma mun ga kyawun niyya ta buhari ga kai shi nan tsari ne har ya zuwa na amfani da shi mata nan za ta tafiya don abin da aka da Allah shi da yi ba don haka ga mu tsaya mu dage karatun nan da muka yi mu za fara shi ba wai karatu na muke domin gudun wata domin ta ba Allah ya sani muna ina saboda mu gane mu huwan mu ba mu gane ba ne yadda za mu gane mu a gane ko ba aiki da mu a gane abin nan da muka aiki da shi wanda mun gane ko ni karancin shi ya yi wanda an ka sa ta kuma an gane ba saboda Allah ba da min al-hasanati yukasiru kasiran min as-sayyi'ati da kan halin da not the law.